Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Alhamis 21 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jin kai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa sakataren tsaron Amurka da Austin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na kasar China. Manyan shugabannin kasashen Amurka, Kanada da kuma Burtaniya sun fice daga taron kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 a jiya Laraba da nuna adawa da matakin G20 na baiwa jami'an Rasha damar shiga taron. Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation haɗin kai ta samu nasarar kubutar da wasu mata shida daga Boko Haram. kama na an kai ni wani jeji ana ce mishi Timbuktu sai aka kai ni wani guri kuma sunan shi mai shani aka aje ni a prison to daga prison din na yi kusan kwana arba'in sannan aka ɗauke ni aka tafi da ni tafkin Chad. haka kuma za mu ji cewa majalisar kwalejojin ghana ta sanar da dakatar da tallafin ciyar da ɗalibai da take yi ko ya ɗaliban suka ji wannan sanarwa wannan sanarwa da ya zo ya zo mana da bakin rai allowances da government ke bayewa yau kusan kimanin wata takwas kenan bai biya ba kin kudin nan da bantale a biya ring person video college bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su aliyar giras abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali sai kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe albarkacin wannan wata na ramadan da muke kawo muku a kullum amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jin kai ga mata da yara da tsofaffi don tserewa daga yammacin kasar zuwa birnin Zaporizhia da ke karkashin ikon Ukraine. Dakarun Moscow sun yi ruwan bama-bamai a masana'antar karafa ta Azovstal inda mayaka na ƙarshe na Ukraine suka jibge tare da yin watsi da bukatar Rasha na ajiye makamansu da mika wuya. Sama da mutane dubu ɗari ne aka yi imanin sun makale a birnin da ke arewacin gabar tekun Azov, inda mutane dubu ɗari hudu ke zaune kafin Rasha ta mame kasa a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya wuce. Hakika yanayin da ake ciki na da ban tsoro, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wani taron diflomasiya a kasar Panama. ya jaddada cewa yunkurin hanyoyin jin kai don baiwa mazauna marfal damar ficewa ta gamu da cikas cikin sauri. A ci gaba da kai zafafan hare-hare a kan mayakan ISWAP, dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi sun hallaka gomman mayakan ISWAP tare da ceto wasu mata 'yan Najeriya shida a Kamaru da aka sace su yau shekaru biyu kenan. Wakilin Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. Wata sanarwa da kakakin sojojin tafkin Chadin kanar Mohammed Dole sanya wa hannu, ta ce jiragen sojojin saman rundunar da ke aikin leƙen asiri sun bankaɗo wuraren biyu tumbun Fulani da tumbun rago. Nan take kuma dakarun ƙasa suka danna wajajen tumbun Fulanin da take yanke dakarun suka sheƙe 'yan ta'adin Iswap guda ashirin. Mayakan na Iswap kamar yadda sanarwar ta nunar. Harshen bincike suka kafa a yankin abin ma kenan da ya sa dakarun na kasashen tafkin chadi suka kara dannawa inda su kuma mayakan na iswap suka bar wannan shinge na bincike kana suka watsar da makamansu suka kuma ciccire kakin sojin da ke jikinsu kana su karanta a nakare dakarun sun ga gawakin mayakan na iswap a kawai irin na ka, a ngangam kabalewa ngwigimi inda nan ma dakarun suka rugurguza motocin yakin boko haram guda biyu kana suka kamo makamai masu yawan gaske kamar kuma yadda babban kwamandan dakarun rundunar kasashen tafkin chadin manjo general abdul khalifa ibrahim ke cewa har yanzu fa lokaci bai kure ba ga duk 'yan boko haram din da ke son yin saranda da girma da arziki. Sakon da zan basu shine a lokaci ya zo da za su yi saranda gaba ɗaya. domin akwai yan uwansu wanda suka fito suka mika wuya fiye da dubu hamsin kuma ban taba ji ce akwai wani wanda wani abu ya faru da shi ba to wannan ya kamata ya nuna musu cewa lalle in sun yi saranda sun fito ba abin da zai same su in kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu To a gaida Hassan mai na kai da wannan rahoto. In an jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da labarai kafin nan har yanzu muna Najeriya. Inda rundunar sojan ƙasar ta shirin operation haɗin kai ta samu nasarar kubutar da wasu mata guda shida daga gurin mayakan Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗo mana. rundunar sojan najeriya na ofishin haɗin kai ta samu nasarar kubato da wasu mata guda shida a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram a yakin da take da maharan boko haram ɗin. rundunar sojan najeriya ta ce an kama waɗannan mutane ne a wurare daban-daban wanda su yi kokarin su dan ganin cewa sun kwato sauran matan da ke hannun boko haram ɗin. rundunar ta ce operation sanity ne ta kwato waɗannan mata sannan ka mika su da rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai don kuma su mika su ga iyalansu shi ma ta kwamanda na operation haɗin kai major general christopher musa ya mun karin haske game da wannan mata da aka kwato da kuma kiraye-kirayen jama'a kamar haka. Waɗannan 'yan matan da kuke gani a bayan mu waɗanda 'yan ta'addan nan suka kama su waɗansu sun zauna tare da su wajen shekara ɗaya da wata biyar waɗansu shekara ɗaya waɗansu wata biyar to in kun gan su ma yadda suke kallo kun san cewa sun sha wahala amma mun gode Allah tun da an rige an same su yanzu an dawo muna roƙan jama'a in wannan abun ya faru duk wanda aka kama a je wurin 'yan sanda a kai ƙara ko wurin sojoji za mu sani so da mu tabbatar cewa mun ne neme su kuma mun fitar da ah, muna roƙon jama'a ci gaba da taimakon mu san cewa wannan operation namu ne dukkan mu tare ya kamata mu ci gaba yadda za mu samu zaman lafiya a wannan wuri. To kai san rayuwar sai kasance lokacin da suke hannun waɗannan mahara? Sunana Grace Daniel ne. An kama ni a hanyar na dawo daga Abuja barrel din sister na ne. A wani gari aka kama ki? A Mainok ne. Eh, Mainok an kai kina? An kai ne Tumbuktu. Ya ke ji yanzu ganin cewa sojoji sun kubutar da ku yanzu? Gaskiya mun samu gata dan ba mu samu mu samu gata haka ba. Ya sannu kina da yaya ko? Eh. Yayan kina? Biyu. Suna na mata malum. Eh, ya kamar aina ka kama ki? tsakanin dambuwa zuwa askira a dambuwa road na tashi daga dambuwa ne zan je asibiti a askira wuba eh, watan ki nawa su ko kuma shekara nawa wata na biyar Na malakaliya don bade to ana kama kama an kama ni a minor ne na fito bauchi zan je maiduguri eh tun lokacin kin hannun yayan boko haram eh na yi shekara ɗaya da wata biyu kama na an kai ni wani jeji ana ce mishi timbuktu sai aka kai ni wani guri kuma sunan shi mai shani aka aje na a prison to daga prison din na yi kusan kwana arba'in sannan aka ɗauke ni aka tafi da ni tafkin chad wasu mata kenan da rundun sojin najeriya ta kwato daga hannun yayan ƙungiyar boko haram da kuma gabatar da su ga manema labarai haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗi jiya Laraba cewa sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na kasar china wanda shine karan farko da manyan shugabannin tsaron biyu suka fara tuntubar juna don bayan hawan shugaba joe biden kan karagar mulki a cikin wata sanarwa sakataren yada labaran pentagon john kirby ya ce austin ya tattauna da ministan tsaron kasar china janar wei peng a matsayin bibiyar kiran waya na baya-bayan nan tsakanin biden da shugaban china xi jinping sanarwar da pentagon ta fitar ta ce sakatare austin da janar wi sun tattauna kan dangantakar tsaron amurka da china batutuwan tsaron yankin da kuma mamaye wadda rasha ta yi a ukraine manyan shugabannin kasashen amurka kanada da kuma burtaniya sun fice daga taron kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 a jiya laraba da nuna adawa da matakin g20 na baiwa jami'an rasha ciki har da ministan kudi antonio slanov damar shiga taron. Amurka da sauran mambobin kungiyar G20 sun yi kira ga Indonesia wadda a halin yanzu ke rike da kujerar shugabancin kungiyar da ta hana rasha shiga taron saboda mamayewar da take ci gaba da yi wa Ukraine. Gaskiya cewa an baiwa rasha damar shiga taron ya nuna gagarumar baraka a cikin kungiyar wajen magance yakin Ukraine. Duk da cewa Ukraine ba mamba ce a kungiyar G20 an gayyaci ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da ministan kuɗi Sehi Mashanko don halartar taron. Amurka tana nazarin yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar ƙaura da Cuba, in ji manyan jami'ai gabanin tattauna da Amurka da Cuba za su yi a wannan makon kan matsalolin ƙaura. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya faɗa jiya Laraba a wani taron manema labarai a ƙasar Panama cewa min yarjejeniyar ƙaura da ƙasar Cuba na tsawon shekaru masu yawa an dakatar da wancan kuma za mu binciki yiwuwar ci gaba da hakan wannan ya nuna jajircewa ga hanyoyin doka tsari da mutuntaka don ɗaiɗaikun mutane ciki har da 'yan cuba ba za su yi ba alal misali zuwa teku wanda tafiya ce mai matuƙar haɗari in ji shi ambaliyar ruwa mafi muni a tarihin ƙasar afirka ta kudu ta yi sanadin mutuwar mutane sama da ɗari hudu kana ta raba wasu dubu arba'in da muhallansu. lamarin da ya mummunar barna a gabashin birnin durban wanda ke da tashar jiragen ruwa da lamarin ya shafa sosai yayin da tashar jiragen ruwan ba ta aiki yadda ta saba akwai damuwa game da samar da kayayyaki kuma kasar china babbar abokiyar cinikin afirka ta kudu da sauran kasashe na iya fuskantar matsalar shigo da fitar da kayayyaki a farkon makon nan ne shugaban kasa afirka ta kudu sirar mafosa ya ayyana dokar ta ɓaci saboda ambaliyar ruwa wanda ya ɗora alhaki kan sauyin yanayi amma wasu masu suka sun yi zargin rashin ababen more rayuwa da kuma yadda akasarin mutanen da lamarin ya shafa na zaune ne a rumfuna na wucin gadi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To daga Najeriya sai kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta janye wani tallafin ciyarwa ga ɗaliban kwalejoji a faɗin kasar, lamarin da ya jefa ɗaliban cikin zulumin fuskantar matsalar tattalin arzikinsu daga yanzu. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adams na ɗauke da wannan rahoton. Majalisar shugabannin kwalejojin horas da malamai a kasar Ghana ta umarci ɗaliban kwalejojin da su fara ciyar da kawunansu daga ranar takwas ga watan Mayu ɗin bana sakamakon matsalan karancin kuɗin samar musu da abinci da take fuskanta. A faɗar majalisar muddan gwamnati bata saka kimanin CD miliyan 67 na Ghana CD wato kwatankwacin dalan Amurka miliyan 8.9 a asusun tallafawa ɗaliban ba. To ɗaliban ba za su samu abinci ba daga ranar takwas ga wata na Mayu ɗin shekarar biyu, Hakan kuwa zai sanya sashin neman ilimi a kasar cikin yanayin koma baya in ji masharhanta malam bashir abdulhamid malami ne a kwalejin atibubu college of education da ke nan kasar ghana ya yi mini karin haske bisa wannan matakin da suka ɗauka. gwamnati ce ba su kudin abinci a doki a ba breakfast na ya yi abinci a ba so on 2020-2021 academic year na eh, kudin da ya kamata da a bayar a yi abinci a ba yaran wurin nan wannan kudin bai zo ba so the end of uh, last year nan around December last year sai an kama da rabi so rabin da ya sauran nan ba a bayar ba to samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya colleges nan duka abincin da za ya kamata da fiya ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su sai an ka kawo wannan community na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwan ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar wannan sanarwa da ya zo ya zo na da bacin rai sosai allowance da government ke bayewa yau kusan kimanin wata takwas kenan bai biya ba cikin kudin nan da bantale a biya ring pass and video college su dauki su ciyar da mu to sun karbe eh, abinci bashi sun ciyar da mu wata takwas government bai biya su ba da shi su ma ana tambayan su bashi su ma sun ce ba su iya su continue doka abinci bashi suna fidi mu abin da ya fa kara bani tsoro ne. musulmai da ke ciki suke azumi cikin abincin su da bantale wani a basu su ajiye asuba su yi ca marance a ba su wani su ci to yanzu ya zo hakan ga ya za su iya su yi azumi su yaro na school ga azumi kuma exam ya kusa kai da yawanci kan wanga lawan suka depend suke doka su biya school fees su doki su ciyar da kansu yanzu government bai biya ba yanzu ya za su yi ne dai wasu ɗalibai a makarantu suka fara kokawa kan jinkirin samar musu da alawas alawas din su abinda suka ce ya gurgunta tattalin arzikin su nan zuwa gaba sai dai tuni ministan ilimi a kasar dr yau edichum ya gana da manema labaru a inda ya ce biyo bayan kokawan majalisar majalisar shugabannin kwalejojin Fadin kasar gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe. There were many calls on us. Government has released 67 million Uh, to colleges of education. Majalisar dai na dogaro ne bisa tallafin da gwamnati ke samar ma ɗaliban da suke shan horaswa a kwalejojin malamai na faɗin ƙasar gurin ciyar da su. A don haka jinkiri gurin tallafin ka iya janyo matsala. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka kuma su yi Ghana. A gaida Hamza Adam, ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60. Sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma kusan goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazari kan cika shekaru takwas da aka yi ranar Alhamis da ta gabata da sace 'yan matan cibab 276 da saba'in da shida har yanzu babu tabbacin inda kimanin 100 suke ko kuma halin da suke ciki. wakiliyar madina dauda ta tattauna da shugaban 'yan asalin cibok mazauna birnin tarayya abuja in keki muta da madam masa bitrus dalu ita ma 'yar asalin cibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan ga ci gaban bayanin nasu to yanzu a matsayin ki na uwa waɗannan 'yan mata sun cika shekara takwas da barin gida shin kina ganin ko da an dawo da waɗannan 'yan mata a wani yanayi kike ganin zaki gansu misali in an dawo da su sanda aka kwashe su din na shekarunsu sha takwas zuwa sha tara yarinya in dai lafiya talau in ta yi aure ai a cikin shekaru nan takwas in mai saurin haifuwa ne ta iya haifar hudu to yanzu muna zancen eh yan matanmu ne amma muna zancen mata an same su ma yanzu to sun zama mata ba yara sun zama mata yanzu ba zancen yan mata ba shekara takwas ai wa'anda suka akwai wanda suka fito din da mai ya ɗaya ya biyu ai yanzu sai a ce kai jikoki hudu ko uku cikin shekara takwas saboda haka wani hali ake zaton za mu same su ai abun bacin rai ne duk inda suke su ma za su ta tunani kila ma watakila zuce zukatan su su ce mu manta da su ba mu manta ba muna cikin bakin ciki muna kukan zuci muna bakin ciki amma ba mu da iko ba mu da iko ba mu da dama ba abin da za mu iya yi sai dai addu'a in ke ki barin dawo gare ka a fafutukan da kuke yi a ina kuka tsaya yanzu shin kuna dan tuntubar gwamnati kuwa ha ba mu tsaya ba muka har yanzu muna ci gaba dalili muna tunawa mu aika sako wa gwamnati cewa fa mu fa muna kan bakan mu ba mu yafe ba yan matan nan kamar yadda tambayan da kika yi wa yar yayana cewa yaya in mm, yan matan suka dawo mu ko kowane su yana da yaya goma muna kaunar 'ya'yanmu muna muna so su a kawo mana su ko goma wani su sun kawo 'ya'ya goma bai dame mu ba kuma za mu kaunace su za mu rungume su za mu tabbatar cewa su 'ya'yan kibok ne har da 'ya'yansu gaba daya saboda ba wani aure da aka yi mana mu da ana abu haushi ma wani lokaci kun yan jarida an gaya mana cewa miji ko gwamnati wannan ba wani miji da ko daya da ƴaƴanmu suna da shi saboda ba wani eh, mutum ya zo ya kwato 'ya'yanka kamar bayi a zo a ce wai wai miji wani miji kenan saboda haka zanci miji amma mun yarda an ci musu zarafi har sun samu yaya ko goma ko nawa ba za mu ki su ba mu yadda muka tsaya shine har yanzu muna kan bakanmu ba mu da iko gwamnati ne ta yi alkawali kuma haka ne kudirin mulkin najeriya ta tabbatar cewa dama primary responsibility na gwamnati shine ta kare rayukan talaka ta kuma eh, kare dukiyan talaka saboda haka mu har yanzu a ganin mu suna hannu gwamnati in gwamnati ta gaza gwamnati ne muka sani ba za mu bari fafutukan nan ba kai ne shugaba na 'yan cibok mazauna birnin tarayyar nan kuma fadar shugaban kasa na birnin tarayyar nan wani yunkuri kuke yi na tuntuba ku ji halin da ake ciki ai in kina tunawa unfortunately um, abin take ci a lokacin dama na so dama mu kira ku bai wuce wata ɗaya ba mun kira 'yan jarida ai mun kira wannan yan jarida a cikin uh, labor house a nan mun yi magana akan cewa muna so mu mun yi magana akan cewa a kare rayukan abin iyaye yan matan a gida so har yanzu muna ba mu tsaya ba muna yi mataki da dama wanda muna tuntuɓe gwamnati amma ba mu iya mu gani gwamnati domin gwamnati ba ba sa so su mu amma dai mun muna yi abinda muna aika musu sako kuma suna gani don baya iya yi har zuwa wata shida ba mu yi magana akan jarida cewa gwamnati fa mu sani har yanzu muna gidan ku fa ku kawo mana yayan muna har yanzu muna kai ba a tuntubar ku ba a ce muku ga bayani bayan kun yi wannan tuntubar gwamnati suna da wayo in mun yi magana za a gani za su zo su fita su yi wani magana saboda su yi reply namu cewa a ah, suna kan kokari a ah, suna kaza kaza amma su kira mu cewa ga kokarin da suke yi ba sa yi domin mu ma mun san cewa ba sa yi komi to amma kuma ba mu tsaya ba mu gaya musu cewa ko ba sa yi komai mu dai su ne muka sani domin mu ne wanda suna, yi mana mulki saboda haka su mu a, a wajensu kuma za mu nema ba za mu tsaya ba to bari da da yake madam mata a wannan hali da ake ciki wani shawara za ki bayar ma 'yan uwanki ga shugaba nan tare da mu na yadda za su bi na gano abubuwa a wannan fafutuka da ake to shawarar da mutum zai bayar kam ai zai yi wahala because abun gani shine muna magana fa shekara takwas ba kwana takwas ba ba wata takwas ba shin in a ce yau dan mutum aka ɗauke inda dan mutum ne ekka kana mata kyakkyawan fatan cewa za ta yi watakila karatu ko mene ta samu miji ta yi aure sai aka wayi gari muka samu wannan to mu yanci ba mu nawa ne wani karfi muke da shi da za mu iya mu ce yau ga abin da za a iya yi iya abin da muke shi ne a faɗa a rubuta kullum a dinga tunawa cewa muna fasa ne kuma muna damuwa muna da mutukar damuwa da wayannan abubuwan muna jiran ranan da yaran nan za su dole ne magana ne kawai in banda magana in ka je kotu ma ke da kotu in ka kai ma ko ina wa yake ba wani iko kake da shi ka ce za ka yi wani abu sai dai ba za mu yi shiru ba kamar yadda ya faɗa ba za mu taɓa yin shiru ba in har 'ya'yan namu suna jin mu za su san cewa ba mu yi shiru ba domin faɗan da ya fi ƙarfin ka hausa sun ce kamar da shi wasa to faɗan ya fi ƙarfin mu amma muna nan muna ta magana za mu ci gaba da magana shugabanni za su ci gaba da magana iyaye kuma gashi nan suna ta tafiya sai dai bakin ciki da muke ciki amma za mu ci gaba da magana kuma za mu ci gaba da addu'a ubangiji allah ubangiji allah ya kalle mu da idon rahama shine kadai kina zuwa gida cibo kina dan tuntuɓin iyaye mata na wa'annan 'yan matan da aka sata? Akwai ɗayan sirki na wanda 'yar wana ne yake aure 'ya'yansu guda biyu. Ai in muka je gidan na banda kuka menene ne. Ka gansu wasu sun tsofe dare ɗaya sai furfura kawai zaka gani. Wa'anda suna baya bayan mu sai ka ga furfura ne wani ba lafiya wani menene me zaka tuntube me zaka ce musu. Sai dai ta kuka bakin ciki iyakaci menene su su ce to sun bar wa Allah wasu sai su ce sun bar Allah wasu su ce sun gwammace masu ga a ce eh sun mutu sun ga gawawakin su da yanzu sun manta to bai za yi su suna bakin ciki muna bakin ciki kuma duk wani wanda yake da imani zai yi bakin cikin wannan abu don da ya faru da yan chibok ai ba wa'yan shan kaɗai ba ne bari in gaya miki ai bai daɗe ba yai wata ɗaya ne ma suka sake zuwa aka sake kwaso wasu a wasu kayyuka auyuka kuma duk ko ina ana ta yi wannan abu ai ba cifo kawai ba ne da yawa ne abubuwan suna ta faruwa so bakin cikin duk dai gashi nan muna ciki iyakaci da'a suna cikin mawuyacin hali wa'yansu kamar irin sun ba da ma wasu din kamar tafiyan yaran nan da aka kwashe da shi kenan rayuwa ta kare musu haka suna cikin zaman bakin ciki sun hakura sun hakura sun barwa Allah to in an ce an mutu ai ka san mutuwa kowa zai mutu amma wannan menene ne wasu da zasu wasu za a nuna hotunan su ka gani gashi nan baka da iko ba su da iko sai kuka sai bacin rai to ai ba ma magana duk in mun ga juna kowa ya san menene yake zuciyan kowa kowa yana cikin bakin ciki abin muke ciki kenan ai ba abin da zaka tambaye wani ba ma abin ya shafe ka ki barin zo ka yi min bayanin ka na ƙarshe a wannan tattaunawa da muke. Baya ga wannan faɗakarwa da kuke yi a duk lokacin da ranar ya kewayo, akwai wani mataki da kuke niyan ɗauka ne a ƙungiyance na nuna baƙin cikinku da neman a dawo muku da 'ya'yan nan? To, wannan magana dama 'ya'yanmu nan ba za mu yafe ba. Domin mu mutane ci bofa gaba ɗaya in an tattara gaba ɗaya asalin mutane ci ba za mu wuce dubu dali biyu da hamsin ba to an kwashe wajen dali biyu da wani abu gwamnati ta ɗauka abin wasa to mu da suke mu ba mu yawa mu ba za mu ɗauki ta wasa ba. To nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu da fatar Allah zai haɗa fuskokin sauran 'yan matan da dangin su cikin alherinsa ya kuma samar da kyakkyawan yanayi da zai kawo ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu shugaban 'yan asalin cibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da Madam Martha Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin cibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmawa ga nasarar shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni. a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulkin najeriya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla, yanzu kuma sai na alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Salamu alaikum, ismi Maryam Muhammad Lawal, ana ɗalibat min madarar sotun Malam Adam Idris Anguwan Kajinna. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وجعله غثاء أهوى سنؤرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى allazi yasra nara kubra sun la mutu fiha wa la yahya wa al-afla man tazakka wa zakara asma rabbi fa salla bal tusruna al-hayat ad-dunya wal akhirat khairun wa abqa inna hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa sarak allah al-azim allahu akbar to kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan sakon zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Eh, muryar Amurka sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jin kai ga mata da yara da tsofaffi don tserewa daga yammacin kasar zuwa birnin Zaporizhia da ke karkashin ikon Ukraine. Dakarun Moscow sun yi ruwan bama-bamai a masana'antar karafa ta Azovstal, inda mayaka na karshe na Ukraine suka jibge tare da yin watsi da bukatar Rasha na ajiye makamansu da mika wuya. To ma Adalla a gaishe ka masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Shirin da zai muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Kafin mi sallama sashen Hausa na murya Amurka na mika saƙon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa rashin ɗaya daga cikin iyalan Malam Isa Mai Gadi wanda Allah ya rasuwa a jiya Laraba. Allah ya gafarta masa ya ji kansa mu kuma kyauta namu karshen idan lokaci ya zo yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan salamu alaikum